الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا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 a wannan rana ta juma'a wadda ta yi daidai da tara ga watan ramadana da shekara ta dubu daya da dari hudu da tara kuma ya yi mawafaka da watan biyar ishirin da biyar ga watan biyar na miladiya dubu biyu da goma sha takwas muna kuma allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadodinmu na abubuwan mu da karance-karancen mu da sadakokin mu da sauran ayyukan alkhairi kuma Allah ya samu cikin waɗanda ake gafartawa a yi musu rahama a yanzu su gabarin shiga wuta a cikin wannan Allah ya taimake mu ya yi mu da jagora ya taimaki shugabannin mu na addini da sarauta kuma ya a daya Allah ya yi da jagora Allah ya mana jikin dacewa za mu tashi a hamsin da biyar Alama ya karanta Allah ta baraka wa ta'ala bayan ya ce an yi hasunan nasa alama a samun Allah mai fadli وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما wato kamar da kuka ji jiya yahuda suna hannu da annabi sallallahu alaihi wasallama suna kyashinsa suna suka shi allah mai samun da martani cewa in yawan auratayya ne da annabi aure mata tara to ba shi ne na farko ba akwai magabatansa kuma an ma kakannin su bari isra'ila kamar mai musa wuga sulaimana kuma allah ya ba su littafai ba haka ba shi ne faruwa ba Allah ya ba su annabta sannan ya ba su mulki mai girma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa minhum man amana bi cikin bani Isra'ila ana samu wanda ya gaggata da shi wato yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum man sadda an wani daga cikin su kuma ana samu ya bi bijire ya kau da kai daga imani da shi wato imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam وكفى بجهنم سعيرا وتجهنم تائسا عذاب ما يكون لمن لا يؤمن جوان بالايمان الى ان الباء صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا إن الذين كفروا بآياتنا innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda sun ka kafirce da ayoyinmu sawfa nuslihim nawa za mu shigar da su cikin wuta ya hata da tuna fiha za ta konu su azabtu cikinta kullama na da jar zuruhum duk lokacin da fatun sun ka kone sun ka gasu ko sun ka nina baddan namun zulu da gaira sai mu sake musu wasu fatun da an tu'adu ila hali halawar sai a mai da fatar kamar ba a kone ta ba wato sannan a koma kuma kone ta haka za a ci gaba ana kone fata ana sabunta ta ne ya zo azaba don su dandane azaba wato matsananciya inna allaha kana azizan lalle ubangiji bai gushe ba mabuwayi ne la ya uzu shay'un ba abin da ke gazar da Allah ya gagare shi hakiman kuma Allah gwani ne fi khalqihi a cikin halitta dai walan ma zakar wa'i da alal duhuli wal hasad da yake Allah ya ambaci kacewa akan yin rowa da hasada ataba abu bil wadi sai bibiye wannan kacewar da alkawari li muhalibin li zalika ga wanda ya saba ma haka kenan wanda wato ya zan aka san haka kun wannan kyacewa masu hasada ba a tsammani a sami musulmi cikin layin hasada sannan rowa ba a tsammani a sami musulmi layin rowa ba shi yahudawa da irin iren su kafirai su adda wannan to a gehe ɗaya su kun muminai masu imani su kuma gana su Allah ya sa mu ciki wallazi na amanu wa amilu haƙi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وأنند سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكا نفري سندخلهم جنات سام نعم، شكد سوك إذا جاء الجنة تجري من تحتها الأنهار كورمون نروى mare suna gudana ƙarƙashin benaye da itacen aljanna kuma waɗannan gidaddaji da lambuna da arziki iri-iri da abinci da abin iri-iri don an haru nan ba kogi guda ba ne a suratu muhammadu allah ya ambaci koguna da yawa ya allah ya ce wa an haru التي وعد المتقون فيها أنهار سيئات وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ومغفرة من ربهم نعم akalla cikin wannan aya a ambaci maremari kan iri hudu mu ba ce su nan ba a ambaci maremarin ruwa a ambaci maremarin zuma a ambaci na giya ambaci na nono madara kun ga in son madara ta sa za a ga dabbobi ko wanda yake wannan nono yana ya damin batsin bai da farasin wadani yana ya zuwa tsakanin zumbi da kuma jini to sannan bi ta giya ya yi tafi ake bida ake masa ta gare shi zuma wato fitsari na na kudaje kudan zuma gani ita kuma su kuma ruwa sai an gina cikin kasa suna gurbace da kasa wani lokaci sai an sa alif ko don a tashi ko kuma a sa matashi a tashi to amma sai Allah ya yi waɗannan abubuwa na shaye-shaye wanda yake na musamman a cikin aljanna saboda haka Allah shi muna arziki Allah ta baraka wata Allah ya ce bayan waɗannan maremarin na abubuwan sha sannan akwai nawa ya tasowa gaba ne duk abin da ka sani na yayin itace na duniya to hoto ne na wasan na aljanna na hakika da yana can baka sha lemu ba sai ka ce aljanna baka sha mangoro ba sai ka ce aljanna yanzu ko ne ayabar a duniya da ka sha wannan hoto ne abarbar da ka sha duk hotuna ne duk wani abu wanda ka gani na ya itace to hoto ne na aljanna na hakika ne na cin aljanna Allah ka sha yadda mu ruwan aljanna kuma ya itace aljanna to kuma abin da an dadin abin khalidina fiha abada wanda ya shiga aljanna bai fita har abada in ya aljanna sun ka shiga dan a kwantar da hankalin sai a ce to ba za ku ta ba ka ga nan duniya ko kai ne ka gina gidanka da kanka ka shirya duk wani abin jin daɗi ciki to akwai tunanin mutuwa kana tunanin ran da za ka bar gidan nan ko da shiri ko ba da shiri to bale ma mutum zai gina gida nan duniya sai ya tunanin ta yana yawa wata rana hakko harkar lantarkin ginin ga tana iya gagara to kowannan damuwa kawai tana ya sata bale ma yana yiwuwa mutum ya gina gida gidan na ya gagare zama sai ya koma kasa kasa gare wannan kuma ya sai sama sannan in ba naka na ba in na aro na kana tunanin ran da za a tashe ka in za a tashe ka ta za a yi to muna son mu gyara gidan nan na haka sai a samu inda an ka rana in ma na haya na haya an ka baka sai a ka duka shekara duka biya kudin shekara ko ma ka ba da ka yi haya ta gatanci kudin shekara biyar to yana yiwa wata rana a tashe ka don shi mai gidan nan in ya mutu inda a raba gado haya ta tashi ko ba haka ba to kaga rashin daɗin gidajen duniya kenan to ya aljanna sai a tabbatar musu cewa ba ku yi tahara duk abin da kun samu kamar wato an gadan muku da shi ne tilkum aljannatu urithtumuha bima kuntum ta'lamun sai a ce wata aljanna da kuma gani an ba ku ita kamar kayan gado kun san in mutum na tinkaho da abu ma sai ce gado ne ne ko ya yi jin daɗin kayan gado he da ma abin da ya samu na kai sai ka ga mutane suna ta jayayya su ce ban iya barin abin nan saboda gado ne ne eh kamar koda ko gida sai ce tuwo da ɗan hili yake sai an ba ni cikin gonar ko cikin gidan nan domin mi domin ya za a yi in bari abin da ni gada kaka da kakanni baba na ma gado wurin ne ni kuma ni gado bane sannan nika bari wannan hakin ba ni bari to sai a ce an gadon muku da wannan gida na aljanna lahun biha a zawajin mutsaharatu ya aljanna suna da mataye tsarkaka a cikin aljanna wato tsarkakakku min alhaidi daga bane haidawa kullum kazarin haka nan sun tsarkaka daga dukkan wani dotti duk abin da kake ganin damuwa ta yi to an tsarkar da su da shi wani dukilhun zillan vanila Allah ya ce za mu shigar da su inuwa da wamamma wanda aka irin wangana a kwafi wani da filifin zalila an ka rubuta don haka zillan nassi ne amma ba a kawo shi don haka ya kamata ko da gehe ne a rubuta shi to shi ne da'iman latar sahu shamsun wato wanda inuwa aljanna rana ba ta shahi kuwa zillin janna wannan ita ce aljanna don haka wa bi zalika fale ta na fasil mutana suna a cikin wanga alkhairin ya kamata duk mai yin gasa mai gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya don ya samu wannan alkhairin ah, sai kuma aya ta gaba Allah ya ce inna Allah ya amuru inna Allah ya kuma an tuwaddu lamana أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ثم شرعت ببيان حفظ الأمانات سيأتي بياني akan tsare amana wa haila a ahliha da kuma mai da amana ga abokanta mana wanda aka ba amana wajibi ne ya rike wannan amana har ya damka ta ga masu ita yadda bi zalika da ayatu hukunci zuwa fa'i domin ta hanyar tsare amana ne za a kiyaye haƙoƙin masu rauni allazi huwa a surati wanda shine abinda wannan sura take karantarwa kare haƙoƙin masu rauni inna allaha lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka ya amurku yana umarnin ku an tuwa tun amana ku bayar da amanoni ila ahaliha zuwa ga ma'abutanta ai ma'abu min alai min shi ne mutum ya bayar da abin da an ka yadda mai aka amince da shi na haƙoƙi ila ahaliha ya bayar da wannan haƙƙin zuwa ga mai masu shi wa huwa shamilun li kulli ma'abu alai amana ta kunshi duk abin da an ka amince mu dan adam da shi min mali akwai amana ta dukiya wato ana ya baka amana ta dukiya ana ya baka amana ta ilimi ana ya baka amana ta magana wa gairihi da wannan wato kamar amana ta mulki wadda ake ba shi a gabanni wa min al'amanati alamun wali amrun amuran nasi Ina daga cikin amana akan wanda an ka ba cikin da al'amarin mutane wato shugaba an yi hakuma bainahum bil ya yi hukunci tsakanin jama'a da adalci wa huwa qawlu ta'ala to shi yasa cikin jerin amana ana kawo magana na masu hukunci a gabanni Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ya amurkumullah Allah yana ba ku umarni an ta haku bil adali ku yi hukunci da adalci wato ku yi hukunci na gaskiya a ba kowa hakkinsa kada danne wa inna Allah ni'imma ya izukum biki. lalle ubangiji ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ta da ya amana shine tsare amana da bayar da amana wal hukmi bil adali da kuma hukunci da adalci ma dalla da tsare amana ma dalla da adalci kun ga kenan al'akas bil akas kif da zalunci fitar da ha'inci da ta amana inna allaha kana sami'an lalle Allah ya kasance mai ji ne lima kalu ga abin da duk ake faɗi basiran kuma mai gani ne lima fa'alu ga abin da ake aikatawa saboda haka wanda duk aka ba amana ya ji tsoron Allah ya tsare wannan amana wanda aka ba a jiya an ba shi amana wajibi ne ya tsare wannan amana ya bayar da ita dalilin wannan sauka wannan aya wato aya ta hamsin da takwas a kharaja ibn mardawaini min tariqil kalbi an abi salih an ibn abbas qala dalilin sauka wannan aya kamar da abbas ya ruwaito ya ce lamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da manzo Allah ya kuda makka kun san fatawa makka wato yaki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai amma ba ai ba zubar da jini ba cikin ruwan sai mutanen Makka sun kai saranda da Allah ya taimaka sun kabi ba tare da an zubar da jini ba sai wasu dan farorin mutane da sun ci amanan musulunci suka zalunci annabi annabi yace su kan ba wanda za a yi sai an hukunta su su kan ya haka ma babu rangwame mai gare amma sauran mutane Makka gaba daya bayan gashi sun shiga raga an damke ba wani wanda ke yin kwatakin sai annabi ya ce ya lata ba alaikum liyoma babu zargi gare ku kada a fautu an na ya nemi kowa a aqulu kan kama Kala a kai yusuf zan fada muku magana irin wanda annabi yusuf ya fada ma yan uwa ne bayan sun yi kula mai makirci sun jewa ya rijiya sun cuta mai sai ga shi ya zan basarake sun zo karkashi ne ya ce ya yahe mu kowa ba matsala saboda haka wannan fatahu makka yana cikin gazawatin biyu sallallahu alaihi wasallama amma dai ba a zubar da jini da yawa to lokacin da aka yi fatahu makka da a usman na talha sai ya kira usman dan dan talhata a tawo lokacin da ya zo dama shi ko shi ke kula da ɗakin kaba ƙofar kaba tun wannan lokaci suna da makuli to da ya zo sai ya ce arinin Ba da min ɗan mabudin kaba fa a tawo ni sai ya zo usmanu da talha sai ya zo da wannan ɗan mabudin Balan ma ba saɗa ya dabu ilaihi lokacin da ya shimfiɗa hannu ne zuwa ga manzon Allah kamal abbas makala sai abbas ya miƙe sai ya ce ya rasulullah ya kai ma'aikin allah bi abi an ta wa ummi ina wato babana da mahaifiyata duk sun fansa ne gare ka ijma'ahu li ma'asqaya tunda shi Usman dan Alha, bai musulunta ba to wanga makullin kashi koma gare shi Abbas shi kuma ya shiga musulunci musulmi ne yace to ina son a hada min tsaron kaba da sikaya dama shi ke kula da shayar da alhazai ruwa tun tsawon lokaci tun zamanin jahiliya ya ce to a ba shi dan makulin nan ya hada waɗannan ayyukan ya ci gaba kula da ba kafa usmanu ya dafu sai usmanu ya damke hannu ne ya kimi ga makuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatim ibtaha ya usmanu sai manzo Allah ya ce kawo dan mabuci ya kai Usman fa kala haka amanatul lahi sai ya mika dan makuli ga manzo Allah ya ce to gashi amma amana Allah ta ni baka fa kama fa fata sai manzo Allah ya kuje kaba tun kharaja ya shiga har ya sallah ya fito fa dafa yayi tawafi ga daki mai sarki. thumma nazala alaihi jibril sai jibril ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi raddil miftah cewa a mai da dan mabudin nan zuwa ga usmanu bin talha domin amana ta aka karba gare shi duk da cewa ba musulmi bane to a tsaye a tsare wannan amana fada a usmanu bin talha sai manzo Allah ya kira usmanu dan talha fa ta hul miftah ya bashi dan mabudi sun makama sannan ya miki ya karanta wannan aya yace inna ya murkum an tu'addu amana amanati ila ahli hatta faraka min al-aya ai ya kara karanta wannan aya wannan yana nuna girma amana wato da tsare ta kuma ko mutum masoyi ne ko makiyi ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne to ita amana wajibi ne hakkin Allah ne umarnin Allah ne wajibi ne a bayar da ita gare shi to kuma Kada amanan nan ɗabi'a ce ta mutanen kirki cin amana da yaudara siffa ce ta mutanen banza kun ga annabawa yana daga cikin siffofinsu amana wani fadana wata bilige sala. ta cikin siffofin manzannin Allah kaifin hankali basira tsare amana da gaskiya da isar da manzanci to sannan ba su ɗai ba duk wani mutumin kirki ya kamata a samai da gaskiya da tsare amana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki salasa ayoyi wato alamomin munafiki guda uku ne daga cikin su yace idza haddasa zaba. in ya yi magana ya yi karya sannan in an ba shi amana sai ya yi yaudara ya ce amana sannan sai cika alkawari waɗanda su ne alamomi na minafikai kun ga bai kamata a ce mutum ya sifantu da sifan minafikai ba akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa ranar tashar kiyama duk mai cin amana duk mai yaudara to zai tashi da wata tuta cikin taron nan na tashar kiyama taron mutanen farko da na ƙarshe da mala'iku da aljannu duk ana nan da dabbobi duk mai yaudari zai tashi da tuta ta yaudara alama ce cewa shi mace amana ne mai yaudari ne sannan annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ce ranar tashi alkiyama in za a hau siradi bisa siradi kun san kowa sai ya hau siradi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya kowa sai ya bijiro musu sirati Allah ya ce sai mu tarda masu takawa wanda sun kaji tsoron Allah sun kiyaye dokokin Allah su kuma wanda sun kai fajirci daga cikin su akwai masu yaudara da cin amana wanda sun kai zalunci sai su kasa tsallake sirati sai su gwabce kawahunsu su gwabce dama an haza siratin nan gada buka wutar jihannama sai su gwabce daga nan sai su shige cikin wutar jihannama Allah ya ce wani zarar zalimi ne fiha da siya Allah ka tsar da mu rabbi sallim sallim to nan busa siraɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai zumunta tana busa siraɗi akwai amana tana busa siraɗi an ba su umarni duk wanda ya biyo wanda ya yanke zumunta zumunta ta rike shi ta hana mai tsallakewa wanda ya ci amana ya yi da rayo amanan nan ta kame shi sai ta sharfe shi ta hana mai wato tsallakewa sai ya fada wajen jahannama kene za ka yi mamaki a ce amana ko zumunta ta kame mutum ai abu ne mai sauki sai ta zama wani maganatis maganet mutum na zuwa sai ta kame shi sai ka hana mai tafiya ai ku diba mu mazauna ƙasar kabi mun san akwai wani wani nau'in kihi majiriya ko in ya taɓa mutum ko mutum ya taɓa, sai jiki ne ya sanyi to yana a ai wannan amana ko zumunta ta zan kamar haka nan don haka da ta taɓa ka ba ka iya kwatake ba ka iya komi sai faɗawa cikin wutar nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai waɗanda za a wa azaba cikin maciya amana amanar da an ka ba mutum ya ci sai a ce kawo ta kawo amanar da an ka ba ka alhali ya canyi ƙila kuɗi na ya canyi babu kuɗi dukiya ta ƙila an ba shi dukiya ta amana ya canyi sai Allah ya ce mai kawo amana nan da an ka ka sai ce Allah ina nika ganin wannan amana yau sai a ce tsinkaya leka can cikin zurfin wutar jihannama sai ya leƙa sai can cikin gurbin kan ƙuryar jihannama sai ya tsinkai wannan amana wannan kayan na amana sai ya tsinkai sai a ce to yi nuta ka ɗoko sai ya nutsa cikin wutar jihannama sai ya ce can ƙurya ya ɗauko wannan amanar ya zo bakin gaba kamar zai kama gaba ya tsallake sai wannan amana ta koma kubcewa sai ta koma sai a ce koma ta kamo ta haka zai ci gaba yana nutsa cikin wuta yana ɗauko amana sai ya kama bakin gaba kamar ya tsallake sai ta kubce ta koma saboda haka jama'a mu roƙi Allah Allah ya taimake mu ga tsare amana Allah ka hana mu amana Allah ka hana mu yaudara yaudara ba kyau to an ce shakki ya ce wato almarhu al'allamatul Kadi abubakar mahmudu gumi ya ce dalilin ambaton wai za kamfin bainan nasi an takun mubil adali saboda shi su shugabanni amana ta an ka ba su ta talakawa don haka adalci ake nema gare su in sun yi adalci sun tsare amana in sun kaci amana talaka sun yi yaudara don haka duk abin da aka wa masu cin amana za a yi musu hatta mai ɗaukar hoto akwai amana yan jarida su ma akwai amana bisa gare su in sun ka yi bayani sun ka faɗi gaskiya yadda abu yake ba su koye ba sun tsara amanar wannan aikin nan. in sun kai jaruhe sun kai kutun gwila to sun yi yaudara cikin aikinsu bale an ba su toshe baka sun ƙi faɗin gaskiya to wannan sun yi yaudara kuma abinda za a awa mai yaudara kuma ana musu don haka amana ta game kowa da kowa alarma ai amana an ka ba ku kuma mallamai to gundarin bakin nan da mai fasa da mai gundarin baki duka an ba su amana saboda haka wajibi ne su tsare wannan amana ta ilimi idan suka tsare sai su samu lada in sun kaci amana ilimi kuma amana za ta kama su uwaye su ma amana an ka ba su ta ɗiya don haka in sun ka tsare amanan wannan 'ya'yan ta hanyar yi musu tarbiyya da lura da su su kama hannayensu aza su ga hanya ta daidai sun tsare wannan amana in sun yi watsi da waɗannan ɗayan nasu ba su damu da tarbiyyar su ba su damu da abin da suke shiga suke hita ciki ba to sun ci amana kuma Allah zai kama su mataye amana ne ga mazajensu don haka iyalai amana ce ga magidanta don haka wajibi ne magidanta su tsare amana wayannan iyalan nan in sun kai watsi da su sun ci amana ita ma mace an ba ta amana miji wajibi ne ta tsare amana miji Don haka dai kowa akwai amana da abu gare wani akwai amana biyu wani uku wani hudu wani biyar wani goma to ko amana guda ta isa ta kama mutum balle wanda hada amana ba goma kusa gare shi to ya jama'a shi adalci din nan da aka ce amana ce wadda aka dora mun shugabanni mai girma kun da Allah ya taimake ku Allah ya muku taimako wajen tsare wannan amana masarautu suna da amana kansu ɗan siyasa tun daga kansila har shugaban ƙasa amana ta aka dora musu amma wani gani yake gani ba ko wani gani yake ganima ce kawai ya samu don haka bari ya sa anniya cikin tenuwa ce kamin tenuwa ta kare ya samu abin da ya kai gida abin da zai aje ma ne a najeriya da kasashen waje to babu shakka akwai ranar dillanci domin duk shugaban da ya yi yaudara ya ce amanar talakawa to ya gama yawo ya gama yawo akwai wani hadisi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ayi addu'a sahabbai sun kai amin mala'iku sun kai amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ko min amri almuslimina shay'an fa shakka alaihi Allahumma Allahumma fashfuku alai ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na al'amari a tsumin musulmi ya kuntata musu Allah ka kuntata mai ya tsananta musu Allah ka tsananta mai. jama'a ko ga addu'a mutum bai kamata ya ya shahamu bai tsaki ne ruwa ba domin ni domin annabi sallallahu alaihi wasallama in yi addu'a addu'a sai ka babbata to ya yi addu'a kada shugaba ya tsananta ya kunta ma talakawa don haka ya kamata duk wani wanda Allah ya ba wani jagoranci cikin al'ummar musulmi to ya shiga ta yi ne ya yi abin da ya kamata iyakacin kokari ne A kone hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a sultan zillullahi fil ardi shi shugaba inuwa Allah ce a cikin ƙasa ya wi ilaihi kullum kullum mazalumi duk wanda aka zalunta nan zai kurɗa zai ya ji sanyi ni ibadihi daga cikin bayan Allah fa za adala kana lahul ajr in shugaba ya adalci hina da lada mai girma wa ala ra'iyati shukru suko talakawa wajibi ne su gode ma Allah ya Allah ya ba shugaba na kwarai Allah muna godiya gare ka Allah ka ba mu shugabanni masu kokari za idza jara kana alaihi ism in shugaba ya zalunci to akwai zunubi mai girma bisa gare shi wa ala ra'iyati sabaru su ko talakawa jibi na sai hankali wai za jarat al wulatu uhidat as in shugabanni sun kai zalunci to zaluncin nan na kawo kasa ta bushe ruwan sama sai karamci har yanzu yunwa ta tabbata cikin wannan kasa ko kuma ta sauka sai lokacin da sun ta gyara to saboda haka ana neman shugabanni su yi adalci kuma irin adalci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa annabi dawuda Allah ya ce mai ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai dawuda mulkin ya ka halifa a cikin ƙasa mahakun bayanan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala wala ta tattabi hawa kada ka bisan zuciya fa dillaka an sabilillah in ka bisan zuciya sai ya kawar da kai ya karkatar da kai daga wato hanyar Allah Allah ka tsare mana shugabanninmu Allah ka taimaki shugabanninmu ka tsare dugadugan su kada su karkace kada su zuciya ya tuke su kuma mu al'ummar musulmi akwai abin kwaikwayo gare mu ga magabata daga cikin magabata bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sayyidina abubakar halifansa na farko akwai sayyidina umar sayyidina umar dan hattabi ya shahara da adalci mutum ne wanda yake mai tausasa ga talakawa an nuna cewa duk abin da yake da rana bai tsaya bakin nan ba da daddare sai ya shiga yawo cikin gari domin ya ji a akwai wani wanda a cikin wani hali na tsanani wanda abin nan jami'ai ne na gwamnati ba su kai mai labari bai ganin mai idanu ne shi yasa wanda suke rubuta tarihin sai da ba suka ce huwa awwalu man asasin dai, Shi ne farkon wanda ya yi yawo cikin dai cikin gari domin ya ga abin da ke gudana sannan cikin shugabanni masu adalci akwai jikan sayidina umar shine umar bin abdulaziz yana yana cikin halifofi da aka yi zamanin banal abin nan bani umayya ya yi gwamnan madina sannan kuma ya zo ya khalifa Allah ya taimake mutum ne mai son adalci mutum ne mai son gaskiya lokacin da ya zan gwamnan madina tun wada an kai mu baya mutane suka zo suka yi mu baya suka yi tabba ga sabon gwamna sai ya kira wasu malamai guda goma cikin malaman madina ya ce ya sanya su shi shura za su ba shawara duk abin da zai yi sai ya yi shawara da su bai yanke wani al'amari mai muhimmanci sai sun zo ko wasu daga cikin sun zo sun tattauna tare da shi duk da cewa shi ba jahili ba ne ya kai matsayin babban malami mai shahari amma duk da haka a matsayin na jagora yana bukatar shawara ta malamai kuma wayannan malaman bai gushe ba lokacin da yana gwamna duk abin da zai yi sai ya yi shawara har zuwa lokacin da an ka cire shi daga gwamna domin an kai kara ta ga shugaban kasa cewa ya yi sanyi da yawa adalci ne ya yawa don haka har ma madina ta zama tattara ta 'yan tawaye masu tawaye ga gwamnati duk wanda yake sanya ya nemi mabuya nan yaka tahowa don haka ya kamata a cige shi an ka sai an daga gwamnan madina an haka wani mai sauri ba amma a kwana a tashi kuma wani sarkin musulmi wanda ake cima suleiman bin abdul malik da ya zan khalifa sai ya san da cewa ya san fa'ida Umar bin Abdul Aziz ya san ilimi ne da adalci ne ta taimako ne ga gwamnati sai ya jawo shi ya shi shawara yana mai shi shawara har zuwa lokacin da ya ga cewa zai tafiya ah, tafiya ta tafiya yana ganin rayuwa za ta salwanta sai wasu cewa baya gare shi a ba an ka rubuta takarda cewa baya gare shi kuma na kuna abdulaziz shi da zama halifa to ta haka sai ya zan halifa to da ya zan halifa kuma an ce gurungu bai manciya da tafiya ce don haka wannan ta ta ta'adar ita ya ci gaba da yi cikin wannan halifancin nashi gwamnatin banu umaru ta yi suna cewa an samu wasu wanda suke taɓar gaza cikinta ana kama karya ana zalunta talakawa akwai wani gwamna na iraki wanda ya suna ana ce mai hajjaji yusuf a saqafi wanda yake shi umar bin abdul aziz da yana gwamna an ka sa wancan gwamnan na iraki ya zama amirul hajji sai ya ce ma shugaban kasa to hina da koke hina roƙon shugaban kasa wanga amirul hajji kashi biyo gari ne tun shi ya gwamnan madina bai son wannan gwamna ya biyo gari shi kuma haka aka yi sarki musulmi ya rubuta takarda zuwa ga amirul hajji yace to in ka tai wajen aikin hajji ba dole na sai ka bi madina za ka kakka shiga madina domin gwamnan madina bai son ka shiga gari ne kuma kakka shiga kuma haka an kai to don haka da ya zo cikin gwamnati duk ire ire wayannan gwamnonin sai ya tsige su gwamnonin da ake koke da su duk ya tsige su ya sauya su da wasu mutane wanda yake zaton alheri gare su sannan cikin abin da ya yi sai ya rubuta takarda zuwa ga wani babban malami cikin kawunansa salim bin abdullahi bin umar duk wanda ke karatun hadisai yana karanta hadisi an salim bin abdullahi yana cikin manya-manyan malaman madina yace ukutubli sirata umar bin al-khattabi ina son ka rubuta min yadda sarkin musulmi umar da abdullahi umar bin al-khattabi ya gudanar da shugabanci ya ce ina kana iyawa ina kaka iya wannan mulki domin mutanen zamanin ka ba irin mutanen zamanin umar ibn al-khattabi bane kai kuma ba sahabi kake irin umar ibn umar ibn al ba amma tun da kace ya rubuta ma gashi sai ya rubuta mai cewa ga wanda yake gudanar da mulki ne ga yadda yake ga yadda yace to ya lashe ta kodin shi kuma sai ya gudanar da mulki ne yadda umar ibn al-khattabi yake don haka cikin abin da yayi na adalci bayan tsige zaluman shugabanni don haka mulki bai yi sai an tsige wasu duk wanda ya zan da bai biya ga ta da mulki na gaskiya to tsige shi ake sannan da gaskiya abin da ya yi shi a emcc na kai ne shi kan shi ya yi gwamna sannan baban shi ya yi gwamna shi umar muna na zizi. bai yi zalunci yadda na haƙoƙin mutane ba amma don a fara gani gare duk wata dukiya da aka gare sai ci ya mai sheta cikin asusun gwamnati ya ce mata ta yi da ya shugaban ƙasa ta kakanta ya yi shugaban ƙasa sannan yan uwanta duk sun shugaban ƙasa bintul khalifati wal khalifatu jadduha ukhtul khala'ati wal khalifatu zawjuha haka mawaki yace don haka kana da dukiya mai yawa kyaututtuka da aka bata yace to ke ga yadda ni in kina son zama da ni dukiyar ga ki mai sheka baitul mali cikin aljihun gwamnati in ko ke zaɓi zama gauruwa ba fes ladi ba to ki zaɓi na zaɓi ta ta zaɓi zama da shi don haka duk abin da ta mallaka ita ma ta mai sa bai kimani sannan ya ce ina banu umayya yan uwana ya ce duk wanda adda wani abu ga hannu ne wanda yake na gwamnati na ko da shubuhata inda ya tabbatar da shubuhata to ya mai suwa aljihun gwamnati wanda sun ka mai suwa da kansu kenan wanda ba su mai suwa ba kuma ya ɓace ya mai suwa har ma sun kai ta koki sun kai ta koki ana ganin ma yan uwa ne sun kasa mai guba ya mutu saboda rashin daɗi ba su jin daɗi yadda yake tafiyar da mutu sun yi ta turo har da ƙaunar uba ne ta zo ta yi mai magana akwai irin kyaututtuka da aka ba su daga aljihun gwamnati an rike don haka ana ne ya yi mata bayani ta ga dalili ga dalili ga dalili ta ce ta gamsu kai akwai wata da aka turo cikin uwaye ne gwaggwanni ne ta ce hukuncin Allah a tsakaninmu da kai ka tauye mana haƙƙi muna jin daɗi kamin tuhuwarka amma yanzu duk ka tauyin sai ce hukuncin Allah nan shi na yasa ni wanga abin da nake yi ba don hukuncin Allah ba da na na son ku ji daɗi in kyautata muku in miƙa muku duk wani abu na gwamnati ku sai amma hukuncin Allah nan nake so sannan adalcinsa ya kai bai tsaya ga musulmi kawai ba hadda kafirai waɗanda an kaci da yaki akwai wani gari da ake ce masamara kan duk wanda ke karatun hadisai yana ganin samar kanda wani babban binni ne can wajen buhara da nesabur to wannan garin an tura wani kwamanda da ake cima kutaiba bin muslim albahir shi ya kai yaƙi wajajen samar kanda da buhara ya ci su to lokacin da ya ci wannan garin to garin ma wasu arna ne bokaye matsafa maguzawa to amma lokacin da aka ci garin su ga ba a musu daidai ba sai suka suka yi tawaga suka rubuta takarda suka tura wani mutum da takarda ta kai koke da kara wajen sarkin musulmi Umar bin Abdulaziz abinda a cikin takardar su a sanin su musulunci ya tsara kahin a kai hari ga mutanen gari sai a musu wa'azi an kira su zuwa ga musulunci in ba su karba ba a ce su ba da jizya in ba su ba su ba mataki na uku a kai musu hari to su ba a bi matakin farko da na biyu gare su ba sai a kwatsama a kai musu hari don haka suna neman hakkin sarkin musulmi ya bi musu hakkin wanda ya kawo takardar yana shakkan ma ya za a yi isar takarda ga sarkin musulmi kuma ya kai karar gwamna ko kwamanda wajen sarkin musulmi amma da isar da takarda sai sarkin musulmi ya rubuta takarda ya sa hakimi ya buga tam ya ce ya kai ma wato wannan kwamanda ɗin kuma in ya kai cikin takarda abinda ake so a kafa wata kotu ta bincike wadda wanda zai jagoranta wani alkali da ake ce ma jumai ubin hadir shi ake son ya duba ya jagorancin wannan binciken a diba wannan kara ta su inda ya gaskiya ta a yi musu abin da adalci to da aka kai takarda sai aka mika wannan takarda aka nada wannan kotun kuma shugabanta shine alkali Jumai'u bin Hadir ya diba ya diba ya diba a ƙarshe ya ce lalle ba ya musu gaskiya ba ba bi matakan da ya kamata a bi ba wajen cin garin su da yaki don haka abinda a hukunci duk musulman da sun ka shigo sun ka mamaye wannan garin ana ganin kamar gani mata inda an ka ci to kowa ya ta a bamma wayannan mutanen garin su a bi matakin da za a iya kamata a bi a kira su in ba su karɓa ba a nemi su ba da jizya in ba su ba su ba sannan a yaƙe su lokacin da musulmi sun ka hita sun ka ban musu garin su mutanen garin sun ka ce kai wannan addini addini ne na tausayi na rahama da adalci da gaskiya don haka mun shiga wannan addini wa'anda sun ka rage ba ba su gaba an ka aza musu jizya shikenan ba tare da an yaƙi shi yasa adalci kowa na sa a yi mai adalci duk wanda an kai mai adalci zai ji daɗi duk wanda an kai mai zalunci an kai mai rashin gaskiya zai ji zaki saboda haka kowannen mu yawa mutane abin da yake son a yi mai saboda adalcin Umar bin Abdulaziz aka ce a zamani ne hatta kai kura tana kiwo cikin tumaki da awaki duk waɗannan na kura fa duk waɗannan na kura ba ta iya taɓa awakin mutane saboda lokaci ne na adalci shi yasa aka ce wata rana wani makiyayi yana yana kiwon dabbobi ne sai ga kura ta shigo ta shirda dan akuya sai yace ce to wani abu ya faru a bincika wai ko shugaban kasar kaya yana da rai aka ce aka bincika birni aka gano ta lalle sarki ya rasu sai yace ce to haka kan saboda haka addinin musulunci addini ne na gaskiya da adalci ya kamata musulmi su katanta ya kamata musulmi su kwatanta su nuna su musulmi ne masu tsoron Allah yi gaskiya yanzu wannan ƙasa ta mu Najeriya an daɗe ana koke ana cewa muna neman shugabanci irin na su sardauna su tafawa ɓalewa muna neman mulki irin na su murtala muhammad muna neman mulki irin na buhari wanda ya yi wancan lokaci ƙasan nan ta yi zafi an wasashe tattalin arziki an mai da mutane sun koma cikin wahala to gashi nan dai muna addu'a muna nan muna addu'a Allah ya taimake mu shugabanni Allah ya kara musu taimako ya ba su ikon yin adalci kada Allah ya sa a ce ƙara je da yau mu yi ta addu'a kada Allah ya sa ran da za a ce ƙara je da yau waɗanda suke zagon ƙasa Allah ya kame hannuwa duwanda wanda suke ƙoƙarin su ga cewa sun hana alherin da ake son ya isa ga mutane ya isa gare su Allah ya kame hannuwa ah, muna roƙo Allah ya taimaka muna to shine a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yake inna allaha kana sami'an basira ko Allah bai gushe ba mai ji ne kuma mai gani ne ya ayyuhal ladina amanu atiullah ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani atiyu Allah ku yi wa Allah da'a ku mai biyayya wa atiyu rasula ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa ulil amri minkum sannan ku yi biyayya ga shugabanni majibinta al'amura daga cikin ku ayyul wulat an ce su ne majibinta al'amura wasu malamai sun fassara cewa malamai da shugabanni duk sun shiga ciki minkum wanda yake daga cikin ku idza amarukum bi ta'atillahi wa rasulihi in dai sun umurce ku da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga da'a ga Allah wajiba ce da'a ga manzon Allah wajiba ce da'a ga shugabanni da malamai wajiba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya min da'a a matsayinsa na manzo Allah ma'aikin Allah to yawa Allah ta wa mana ta amiri faqad afa duk wanda ya biyayya ga wani basarake da nin nada to ya yi min biyayya don haka da mutum zai yi tawaye ga shugabanni ya ce bai musu biyayya kuma sun yi umarni da ɗa Allah ko yana ganin kamar ba su iya mai komi to ya yi wa Allah fito na hito ne don Allah ne ya ba da umarni ai musu biyayya saboda haka ɗa'a shugabanni wajibi ne Fahimta na za a tumfi shayin in kun yi jayayya kuka yi saɓani cikin wani abu farudduhu ilallahi kuma da wannan saɓanin zuwa ga Allah a ila shi zuwa ga littafin Allah don kwance wannan matsala war rasuli kuma da wannan jayayyar zuwa ga manzon Allah muddata hayati lokacin da yana da rai wa hu ila sunnati lokacin da ba da rai kuma da jayayya zuwa ga sunna tai ai iki shifu alaihi minhuma ku yi bincike don walwale wannan sabanin daga alkur'ani da sunna wannan ya bude kofa ta fahimta ga qur'ani da hadisi malamai suna kawo hujja da wannan aya cewa istihadi gaskiya ne sannan ijma'un malamai gaskiya ne domin Allah ya bude kofa cewa a dibi alkur'ani da sunna domin a fahimci wasu abubuwa da ake sabani akan su in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira to haka za ku yi duk jayayya ku nemi walwaleta ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika khairun wannan shine alkhairi lakum gare ku min tanazu'i Ya yi ku ci gaba da jayayya wannan ya ja wannan ya ja wannan ya tunga wannan ya tunga wal qawli bil ra'yi kuma yi ku yi magana ku bi ra'ayin kowa ya bi ra'ayi ne in kowa ya bi ra'ayi ne babu ran da ake shirya amma abin abinda zai walwala jayayya shine gaskiya wa ahsanu tawila kuma wannan shi yake kyawun yake karshen yake kyakkyawan karshe ai ma'alan wa aqibatan wa min al-kufri yana cikin kafirci adamun rida bi hukumin layi mutum ya ƙi yarda da hukuncin Allah ya ce shi bai yarda ba ko jayayya ta ake yi an yi bincike an gano ga abin da gaskiya ga hukuncin Allah cikin ƙura'ani ko suna ya ce shi bai yarda ba bai yarda da faduwa ba to irin wannan dogewa a kan bata tana kai mutum ga kafirci Allah ta wa ta'ala ya alam tara ilal ladina yaz'umuna to dama dai alarma bai karanta ba ko to nan za mu tsaya babu baki kenan ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada baki daya kuma Allah ya taimake mu mu tsaya cikin aiki abinda muka yi kuskure mu gane shi ba Allah ya gane muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ilimi mai amfani kada ya ba mu ilimin da zai zama hujja ya zan raga ma zuwa shiga wata gare mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh